أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na asabar yammacin 24 ga watan shida hijiriya mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masjid nur islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah muna cikin wannan babi da yake magana akan abubuwan da aka keɓe musamman wanda ba ya cikin wani kitab daga cikin kitabobin littafin muna ci gaba da jin abin da yake faruwa nan gaba ko kuma abin da zai faru nan gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari abin da ya shafi dajjal da waɗanda za su yi imani da shi da kuma muminai waɗanda za su kangare masa su tabbata akan imaninsu na Allah da kuma imaninsu da suke da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayyana annabi isa alaihi salatu wassalam mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ba mu labarin cewa dajjal ba zai samu shiga garuruwa guda biyu ba zai shiga kowane lungu kowane sako kowane gari amma banda makka banda madina Allah ba zai bashi iko ba Allah zai turo mala'iku su yi sahu guda biyu su kewaye garin makka su kewaye garin madina baya da ikon shiga cikin sai dai za a yi wata tsawa ta likitar da kunnuwan duk wani munafuki ko kafirin da ya shiga a munafurce sai ya yi waje sai a bar sauran masu imani kawai cikin garuruwa Allah Ubangiji muna roƙonka ka dakatar da mu ka tabbatar da mu akan imaninmu wanda muka yi da kai muka yi da littafinka da manzancin manzonka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ah, ku je ku dubi injin din mana وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتركون يقول يتركون المدينة على غير ما كانت لا يغشاها إلا الموافي يريد الأوافي إلا الأوافي يريد الأوافي السباع والطيب وآخر من يغشر رائيان آه، من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدان ha فهوشا wannan hadisi an kawo shi cikin wannan babi domin ya tabbatar mana da wani labari daga cikin laburburan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayarwa wanda kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi abu to ko shakka babu wannan abun zai afku ko da bai afku lokacin da kake nan ba zai afku lokacin da wasu suke nan kamar yadda ya babu mu labarin cewa nan gaba za a yi wani irin malli na dukiya inda za a zo a yi ta fama da wannan dukiya ana tawawa sonta waɗansu harfi ta yaƙe-yaƙe a kan wannan dukiya to wannan kaga bai faru a baya ba sai dai akwai alamomin faruwarsa a yanzu sai ya yi mana gargaɗi ya ce irin haka in ya faru karka tsoma kanka ciki sai kaffa kaffa yana daga cikin abin da zai tambayi wato sai taimaki rayuwar Madiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amfani da gargadinsa ko da baya nan sai ya zama kamar kuna tare shi? shi yace mana idan wani mutum ya zo ya ce muku shi Allah ne kar ku yarda dujjal zai zo da abubuwa masu keta ada zai iya cewa a yi ruwa a yi zai zo da wani abu tamkar wuta wani abu tamkar aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mabiyansa duka sai ya sa su cikin wannan ni'ima ta aljanna amma wuta ce wa'inda kuma suka kangare masa sai ya sa su cikin azaba a matsayin wuta amma kuma nan ne aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kun ko da ya zo yana muku irin wannan abubuwan kar ku yadda domin zai zo da ido ɗaya ne ubangiji kuma ba idonsa ɗaya ba kaga wannan duka ko da dajjal ya faru a yanzu dukkan wani mabiyin sunna ba zai bi shi ba saboda ne saboda yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shawarwarinsa amma duk wanda baya tare da sunna za a ga yayi can ko kuma wanda yake munafurtar sunna shi ma za a ga yayi can domin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke nuna kamar suna tare da shi amma kuma ba tare suke ba kaga munafurta su fiye? to a yanzu akwai wayanda suna karanta hadisan manzon Allah tamkar gaske amma kuma ba sa tare da su to irin wannan idan dajjal ya zo ne kaga sun watsi sun tafi sun bi dajjal Allah ya kare shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam eh wannan sahabi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yatrukuna madinaka." duk mutanen cikin wannan gari na madinatul munawwara Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wani abu kuma sai ya fitar da su ala kairi ma kanat a bisa alkairin da wannan gari yake kai la ya gashaha illa awafi ba waɗanda za su zo su rayu ciki kawai sai dabbobi yuridu awafi attiba'u wa cikin garu garin babu kowa daga zakuna damusosi sai tsuntsaye wa akiru man yusharu farkon wanda za a tayar ra'iya ne wayansu makiyaya ne guda biyu min muzaina daga cikin gazidan muzaina al madina ta za su tinkaro madina yan wato yan iqani bi ghanamihima haka yake yan iqani bi ghanamihima suna masu ainihin wato tahowa da dabbobinsu fai gida ne ha wurushen sai su tar da kawai gaba ɗaya babu komi sai dai ainihin wato wa'annan dabbobin daji hatta iza balaga saniyatul wada har sai sun iso wannan wuri da ake cewa saniyatul wada inda aka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanda ya kaurato daga makka komo wata madina karra suma hisu ala wujuhihima a bisa fuskokinsu su ma sai su rasu wannan wata alama ce da Allah zai nuna ƙarshen lokaci kenan Allah zai ɗauke rayuwar wa'annan mutane gaba ɗaya sai Allah ya farfado da waɗansu bayan Allah guda biyu kawai sai su ɗauka kamar lokaci na nan kamar da sai su tinkaro rugarsu kawai sai su tarda ko ina ba ɗan adam sai dabbobi durugar da suka zo ne su tarda ba dan adam daga zakuna sai wani abu kuma ba su damu da su ba ba su kula su zakin ba zai yi kansu ba damar ba za ta yi kansu ba wata alama ce ta lokaci yayi saura duka ba Allah ya karbi rayukan bayin Allah su ma sai sun zo daidai wannan ainihin guri da ake ce masa saniyatul wada' inda ake ban kwana da mutane in za su tafi tawagar yaƙi in za ta fita ko kuma inda ake tarban manyan mutane in za su shigo to a daidai wannan wuri su ma sai su faɗi sai su mutu wannan labari Allahu ta'ala a'lam ma za ya ani bihi Allah dai ya san me yake nufi da wannan illa iyaka amanna bihi wa huwa min indi rabbina mun yi imani da shi daga wajen ubangijin mu yake tunda annabin mu ne ya faɗa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ya taimake mu وعن ابي سعيد الخدري رضي kunu تعالى عنه nan gaba za a yi wani khalifa min khulafaikum daga cikin khalifofin ku fi akhir zamani a ƙarshen lokaci a ah, ya sulmala zai rinka ainihin wato fitar da dukiya wala ya baya ma kirgawa kawai za a ga ga dukiya bai filmali ya koshi ya cika ana ta mutane duk ko ina ga abu nan in ka zo tana da bukata ba sai an yi sawa ba za a kwasa a baka kawai Allah ya yi wadata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wannan lokaci da za a samu wannan kalifanci to Allah kadai ya sani an yi nan gaba za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce za a yi lokaci da wato bankin musulunci zai cika da dukiyar ta yadda babu wani wanda zai nemi wani abu a gun hukuma a tsaya ana wata wata kawai za a yi ne gashi nan kawai Allah ya wadata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi haka sannan kuma a ƙarƙashin mulkin musulunci za a yi shi ba wai a karka rika tuna wani gwamnati daban na kafirci a'a a daula khalifa daga cikin ku ko da yaushe dan uwa musulmi kar mu ke hudda ran cewa musulunci zai zo da ruhinsa zai dawo da ruhinsa wallahi Allah ya hore mana muna da matasa masu kokari masu hazaƙa, masu ƙwaƙwale, masu kaifin tunani ba abin da ya kamata sai mu daure musu gindi da addu'o'in mu iyaye malamai limamai mu yi kai matasan matasanmu addu'a Allah Ubangiji ya shirye su su rabu da shaye-shaye su dawo su ci gaba da karatu kuma su yi ta ƙoƙari lokacin da duk ake neman wani matsayi su kutsa kansu tun daga kan kansila ciyaman waye-waye kar ku rinka cewa yaro ya yi garaje a kyale su su nema da haka ne muke sa ran ruhin mu zai dawo ku daina kyamar shugabanci da haka ne musulunci sai da shugabanci barin gana yauwa matasa ku dage ku yi kawo don ku dawo mana da ruzun musuluncinmu ku rinka kusawa kuna neman mukamai domin da haka ne za mu yi alfahari wata mu duba mu ga waye rike yake rike da wani muhammad ne wa yake rike da can usmanu ne wa yake rike da can aliyu ne wa yake rike da wuri kaza a awwal ne muhammad samin ne waye waye lokaci guda idan aka ce ana neman majority in aka daga zo kai ga na musulmai sun fi yawa to tun da mu ne majority kuma muka ce to mu fa ga abin da za mu yi ba ce ba za mu yi ba shi ba dai ce ba za mu yi ba to amma mun koma gere mun nonnoge mun koma baya baya ta da Allah ni ba ruwa na da nan ya san mutum banza to kullum a mulke kake barin ga maka kullum kana mulke haka za ka zauna kullum a baya baya kuma abin da aka dama za a tirsasa ka kai dole ka kuma a dora ka akan dokar da duk aka ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a samu wanda zai yi wa'annan abubuwa ko a ina ne kuma ya faru magana manzon Allah za ka karka dauka a'a ba anan bane a Madina ne ba anan bane a Kamaru ne ba anan bane a Niger ne shi khalifa na musulunci a ko ina yake na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk abin da zaka yi kayi shi da kyakkyawan niyya matasa ku rika karatu da kyakkyawan niyya ko rubutu zaka yi ka dauki alƙalami ka ce bismillah ko da hagu zaka doshi rubutun da shi ka ce bismillah yawwa kar ka dauka a sai in zaka yi rubutun fatiha ko bakara ko nasi ko falaki sannan kake rubuta bismillah bokon in zaka fara ka ce bismillah ko me zaka yi ka fara da sunan Allah kuma ka kulla niyya kyakkyawa a cikin zuciyarka insha Allah Allah zai taimake ka da yawa wata rana muka zauna da wajensu an yi jarrabawa an gama matasa ne sai suka zo muna taɗi ana taɗi ana taɗi ya ce ta jarrabawa nan ta bani wahala wannan ma ce ta bani wahala sai wani yaro ce ni kuma kaga jarrabawa nan wallahi yadda ka san shan ruwa haka na ji to me ya faru ya ce san ban sha wahala ba wallahi kuma Allah da ikon sa ga duk tambayoyin nan ina gani duk na amsa sai aka tsana na ana nan lokaci ya sakamako ya zo kuma ya zama na shi ya ci ya ci jarrabawa ce to kai wannan ya ake karatu ma kai fa ba ka yi sosai ce ah, to ai ni duk abin da zan yi na fara da sunan Allah dan babana na yake ne duk abin da zan yi in ji shi da sunan Allah lokacin da za zaka fara jarraba nan ka ka daga biron da bismillah ya ni na man ta ma ana fadin bismillah yaje to ya za ka ci nasara eh bayan annabi namu ma da aka ce masa ikra sai da aka ce masa bismi rabbikal ladhi khalaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ta ga ku zo kuna ta daga kai kuna so ba ba ku tuna Allah ba ku sa Allah alamarin ku ya za ku ci nasara eh duk abin da za ka wato gwama shi da Allah to insha Allah kana da nasara ko mu daina fargaba muna shakka kawai ka dauka Allah zai taimake ka in dai ka amfara da shi amma ka amfara da Allah amma a baki baka tunanin zai taimake ka to bari dai mu gani bari dai ka gani ko gwada Allah za ka yi eh ai wa gwada Allah kawai ka dauka zai ma kawai udu wa antum muqinuna bil ijabati wannan shine rayuwar da ya kamata mu ɗauka sabuwa yanzu Allah ya ce mu hatta idza balaga amina muke eh wala ya utubu ko za a ga dukiya kawai ga nan ba wani kirge Allah ya kawo wadata saboda adalcin wannan shugaba saboda adalcin wannan khalifa saboda kuma biyayya da bayansa suke yi masa a ƙarƙashin littafin Allah da kuma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu wannan wadata ta yadda har ba a lissafi ma in za a yi wani aiki dukiya ba kawai za a yi Allah ya kawo wadata ku duba lokacin Umar ibn Abdul Aziz wani khalifa ne aka yi shi saboda adalcin sa fa sai kaga kirkeci cikin tumaki ana yawo ana wasa zaki na wasa da tinkiya saboda adalcinsa Allah ya hana kura ma ta zalunci wani ya zama na dai kura ba ta cin dabba sai ta da ya mutu mushi saboda adalcin Umar ibn Abdul Aziz wani makiyayi kawai rana sai ga wani zaki ya bi tunkiyarsa da gudu ya ya mu ta yace kar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wuya a ce Umar ibn Abdul Aziz yana da rai ce kai gida zan tafi kila fa khalifa ya mutu ko da ya dawo ya ko ina an yi tagumi yana kuka ya aka ba ba khalifa yace na sani tun da naga kirkeci ya kama mun dabba na san khalifa ya faɗi ku duba ba Allah ya sani sani رواه مسلم وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لياتين على الناس زمان annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai zamanin da zai zo wa mutane ya dufu rajulu fihi bi sadaqa zai zo dukiyar gata nan mutum zai dauko sadaka yana so zai ba min azhari dukiya ce ta kudi bagata fala yajidu adam ya khudha minhu fala yajidu adan ya khudha minhu ba zai samu mai karba ba kudi dai ka zo kana neman waye za ka ba sadaka kowa ce kai ni ma da na wallahi da nan samu ne banda zan ba ma zan ba shi eh yace za a samu wannan lokaci zai zo wayura rajul za ka ga za a ga mutum alwahid guda daya yatba'uhu 40 imra'a mata arba'in suna ta ainihin kyafatarsa yaludna bihi suna kokarin kowa ya samu ta samu ma ya taba jikinta ko ta taba jikin shi min illatin rijali saboda maza za su karanci za a yi ta rikice-rikice maza su ta mutuwa ana barin mata wani shi yana da mata hudu an kashe shi su matan ba mai auren su suna nan yana da 'ya'ya dama mata da yawa su ma suna nan waɗansu dama ba su yi auren ba suna nan samari wani lokacin wani abu ya faru kamar ishirin sun mutu hamsin sun mutu talatin sun mutu matansu suna nan kuma idan aka zo an yi aihuwa ishirin a gari sai ka ji sha bakwai duka mata ne uku ne maza yace haka za a yi mata ne za su zo su cika duniyar maza kaɗan in za a yi lissafi sai ka ga idan da za a kimanta kowane namiji da ya za a sama masa mata arba'in kowane mata arba'in a namiji ɗaya, mace arba'in a namiji ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka za a yi wannan ya nuna mana a ƙarshen duniya mata ne za su fi maza yawa kuma akwai alama eh akwai alama kai inda za ka gane hikimar Allah Allah mai hikima ne kuma nan za ka gane addinin musulunci shine ya canki ne cin shine daidai yanzu wayansu addinin su sun ce wai a ori mace daya ko kuma in ka aure ta karka kuskura ka kara sai ka mutu ko ta mutu kuma in ka mutu ma ka zauna haka yanzu mu kuma musulunci ce in kana da hali ka auri hudu saboda an sani matan sun fi yawa kuma su ne raunana kuma suna da bukatar taimako shi yasa aka ce ka auri hudu za ka iya taimaka musu amma yanzu idan da kowa mace ɗaya ya aura ɗaya kuna tsammani a garin nan in aka raba kowa aka ce mai hudu ya cire su a ya rike daya kowa wanda bai da shi kuma ya dau daya mata za ku kare eh to idan aka yi haka a ka'ida wannan shugaban da yake a yi haka ya yi adalci a wannan lokacin wa'yansu an taimake su ko an tozarta su to sai ya zo ya ce jama'a sai ya taro ya ce tun namiji ya ɗau hudu kowa ya ɗau hudu har sai yaro yaron nan ka ɗau hudu kowa ya ɗau hudu ba a rage ba kuma fitina za ta ragu to kaga musulunci sai ce mace hudu aka yarda namiji ya yi saboda an san su za su fi yawa su ku wa'incan wa'inda suke da tsohon addini suka ce ɗaya kar a ƙara to yanzu idan kuma ɗayan nan da aka ce kar a ƙara shi fa da ya zo ya ɗau a wuri ɗayan kuma yana da buƙatar wata kuma an ce kar ya aura kuma yana neman ta ko to wa'annan da ba aure sun ba za su haƙura da namiji ne kuma Allah ya riga ya sa musu sinadarin ƙaunar namiji dole sai su ta wanka suna tuɓe jikinsu suna barin shi a fili kai kuma dama ɗaya gare ka in ka gansu kuma sai ka ji kana so in ka taya kuma ce an tsayar sai ne za a yi eh to amma idan da hurhudun nan duk an ɗiba an aje kowa yana da hudu to hudun nan ma sun kai maka karo kai ma yau ma za ka zaya eh hudu dai kai ko ga madidi ne kai dai mace hudu dai za su gamsar da kai ko ba haka ba kaga fitinar ka dai za ta ragu a nan ba za a samu fitina a waje ba su kuma wannan hudun su kuma suna da mai biya musu bukata ba za su tuna fita waje su yi wata fitina ba kaga an samu zaman lafiya an samu kuma kwanciyar hankali sannan kuma an kashe wannan wuta ta bala'i kaga addinin musulunci yana da tsari amma wancan ku duba tsarin da aka yi mishi daya kuma ka san ko in namiji ya aure mace guda daya tun tana karama lokacin da za ta tsufa lokacin yana tsakiyar sha'awar mata ne lokacin kuma waɗansu suka taso lo yanzu kuma in ya kalle ta he ya ga ba macen sha'awa ba me zai yi kuma an ce kar ya auri wata sai ne za a yi don yana da kudin da zai nemi wata a waje kuma yi watan tana so za ta yadda kuma an hana shi ya yi a halattacciyar hanya kuma yana yi titas barauniyar hanya kaga wannan addini ba bai da tsarki duk wannan tsari da kake gani na waɗannan addinan wallahi tsari ne mara fasali tunda ba addinin gaske bane amma addinin musulunci shine na gaske shine ke da tsari kyakkyawa yana taimakawa raunana domin mata suna da rauni suna da buƙatar taimako ladan da baka samu ya fi wancan ka taimakawa raunana guda hudu ga 'ya'yayensu. duk ka ɗau su kana taimakonsu ya yi daidai da mai taimakon ɗaya eh kuma bari in ba ku labari wanda yake da mace hudun sai ka ga ya fi wancan ƙoƙarin makiyarwa wannan ƙwaya ɗayan ma sai yake ki yi kokari ke wacce mu aikin yi yauwa ki samu aikin yi yaran nan fa in ba mun haɗa kai ba ba za mu iya rike su ba ɗayar ma ta kuta ya kuta ta nemo ya nemo haka za a yi ta ɗira titina eh to kai kuma gashi hudun ne amma kuma ba ruwan ku ku zauna amma dai sai kun yi haƙuri amma dai abinda duk za a yi zan yi kokari kuma a hakan din ana ta lallabawa da haka za a tafi wani lokaci ka kasa dankali in ka samu rogo ka kasa wani lokacin ka ja akuya wani lokacin ka kama kaza da haka dai ana dan samun yobe ɗari da haka za a tarkata a kawo gida wancan kuma fa ya yi aikin gwamnati ya yi kane-kane ita ma ta fita ta yi noman ta yi aikin gwamnati ta yi kane-kane duka ba a haɗu amma wani lokacin da rana ba a shi. Hmm? kai ya kamata mu gode wa Allah muna da addini eh muna da addini kuma ba karaya ba mu da karaya saboda mun san kawai gari zai waye ba ka da komi sai gari ya waye ba ka tara komi ba ka aje komi ba kuma ka san za ka samu kuma iyalinka ka buta ba ka ba su komi ba kace musu gari sai na buta in nemo kuma sun yadda in ka fitar za ka samu saboda ni. wannan kuma ku duba ku ga yadda ake Allah ya sauke don haka yan uwa musulmi mu gode wa Allah addinin mu yana da kyau wallahi addinin mu yana da kyau yana da asali وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل bari ku ji waɗansu masu tsantseni masu takatsantsan da haramu masu son cin halalin ko wa'inda ba sa son cin haƙƙin mu. wata ƙaramar kissa ce mai ba da mamaki ishtara rajulun wani mutum ne ya saya min rajulin daga wani mutum a fili na gida فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب shi wanda ya sai wannan kangon gidan da ya zo ya rusa yana shara yana tone-tone zai yi fondisho gini sai ya tar da wani tulu tulu na kaskon ƙasa yana cike da zinarai abu ne a ƙasa eh Allah ya bani sayan gida yayi kango da ya zo yana tonon kwandisho kawai kwan sai ya tar da tulu a jiki, da ya bude sai ga kawai kyallin zinari ne cike a cikin tulun فقال له الذي اشترى العقار قل صحبك sai ya zo wajen wanda ya sayi filin abun sai ce kai ga ajiyarka na tar ina so na gwandisho na tarda ajiyar da ka bari mantawa kai ka riga ka saya misali a wajen yin yushau ya sayar maka shi ma fa bai san da shi ba ba shi ya aje ba kai kuma da ka zo kana to da wani to ka kasara to ga wanda ya sayar min na tsane wannan abun na shi ne tun da shi ya sai da mun filina sai ka dauko ka ce wannan ya shauga ajiyar ka fa da ka bari a can eh cikin filin na tarar Ya yace kun zahabaka yace karbi kudinka inna mashtaraitu minkal Ya ce ah, to ba na sayar maka bai tsawa ni kasa na saya fili na saya filin kadai ni na saya ban sai abun da ka aje ciki ba don haka rike kayanka yawwa inna mashtaraitu al arda fegin gurin kawai na tsaya walam ashtarib zahaba ban sai zinari ba wa qala alladhi lahu al-arda shi kuma wanda ya sai da fege yace inna ma bi'tuka al-arda wa ma fiha yace kai in zaka dauka ka dauka ni na sai da maka duk abin da ke gurin na sayar maka ba ruwa na duk abin da ka tarda a ciki kai ka saya ka je da kayanka sai garba ba yace ni na sayar maka duk filin ne da duk abin da ka samu ciki wannan yake ba zai dauka ba wannan kuma yake ba zai karba ba to ya zan karbi abinda ba na ba to ya zan rike abinda ban tsaya ba ya zan karbi abinda na riga na aka samu a cikin da na saida ya zan karbi abinda baya cikin abinda na tsaya? kowa tsoron haram yake fata haka ma ila rajulin sai suka je wajen wani mutumin kirki wajen wani malami sai ce gafa yanda aka yi ce shi kansa abun ya daure mishi kai faɗalar lazi ta haka ma ilaihi sai wannan malamin da suka kai hukunci wajen su ne ce alakuma waladu kowannen ku akwai ya aihu yana da da faɗalar eh, haka ne ko eh ƙara aduhu ali gulamun sai ce eh ina da yawo namiji wa ƙara al'akaru li jariyati shi kuma yace ina da ya ta mace sai ya ce to ku mutanen kirki ne ku haɗa su aure mana ku haɗa su aure kai yaron kai aure yar wannan don ku mutanen kirki ne ya kamata ku hada ƴaƴan aure kawai an ki hal gulam al jariya ko ka aurarwa wannan yaron ita wannan ka. kai kuma ka nema wa wannan yaron wannan yattasa idan kuka hada su aure wa an fi ala an kusihima minhu wata tasaddaqa wannan tulun kudin ku ba su su yi sadaki su yi kayan aure su yi hidima su gina gurin zama shi kenan kun kubuta sai eh, to malam mun gode mun gode sai aka yi hakan yanzu yanzu ba girgawa kawai ake yi kuɗi fa sai kaga ana zame wata wai kai so kake na wani shigo cikin naka goro kawai mutum ya saya amma bayan an sai da maka in an yi haka sai a zub da daya a can sai a dora ma goro ba za ka da goro ka saya amma wajen sawa a leda ba za a sa ma su daidai ba ko kuma sai in an yi hikima an ware daya an canja shi sun ba za ka gane ba bai zo nan shine zai tarda tulun kudi ya tarda tulun kudi ya ce ke ka ba koyi متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتياجي من ظن الله صلى الله عليه وسلم ينجا كانت امرأة ثاني وأن إتماع wata wata gajeruwar kissa ce wanda ita ma ما hikima cikinta mata ne guda biyu ma'ahuma ibnahuma sai kowace ta goyi ɗanta suna tare da ƴaƴansu ya tana da ɗa ƙanwar ma tana da ɗa dukkan su kuma jarirai ne an ce sun zo bakin rafi suna ɗauraya sun a'aje yaran kawai ya kirke ceto da gudu yana zuwa kawai ya suri ɗaya kawai gudu da shi sai bar daya fakanit imratani ma'ahuma ibnahuma suna tare da 'ya'yansu ja a dhibu kawai ne kirkeci yazo fa zahaba a bi ibni ko bi ibni da bi ibni sai ya tafi da ɗan ɗayarsu jaririn ɗaya daga cikinsu sai dai yaran suna tare wuri ɗaya kawai dukansu jarirai ne faƙarar bi sahibatiha inna ma zahaba binniki ɗayar ko da ta zo ki la ɗanki ya ɗauke ita wai ba ɗanta ne aka ɗauka wa qalat al ukra inna ma zahaba bi inniki ki a ɗanki ne ya ɗauke ni wannan ne nawa likiti ya tashi Fata haka ma ila dawud a lokacin annabi dawud ne annabi mursali shugaba mai mulki alkali mai shari'a sai suka tafi wajen annabi dawud alaihi salatu wassalam faqassa bihi eh faqassa ko ko dai faqaba faqaba bihi al-kubra faqassa bihi al-qissa sai suka je suka kissanta masa wannan kissan labarin tarihin yanayin yadda abu ya faru babbar ita tana da baki tana da magana karamar sai babbar ta danne ta da iya magana annabi dawuda sai ce a ke ko ya kiyashi haka kuma ai dan yarki ne kuma duk ba ɗaya bane ke dauki yarki faka ba al kubra annabi dawuda sai yanke hukunci akan cewa yanzu wacce yaron da yake nan din na babban ne na karamar kirkeci ya dauke to ita kuma ta tabbata ɗanta ne ita karamar ta haƙura dai aka fito tana kuka fa kharaja ta ala sulaiman ibn dawud sai suka fito sai ga su a ofishi karamin ofis kenan na annabi dawo da sai an bi ta kan sa kafin a wuce wajen ofis din baba eh annabi suleiman sai suka fito sai suka tarar da annabi suleiman alaihi salatu wassalam a waje fa aka baratahu yace ya suka ce ga yanda akai ga yanda akai kuma baba ya ce baban naka ya ba da hukunci ya ce na yaro na ne keke ya dauke na kuma na san ba shi bane wani ce ya riga ya sani ya yanke hukunci shi ya annabi ne ya ce nawa ne sai annabi dauda annabi suleiman alaihi salatu wassalam faƙala ya ce ituni bi sikin ya ce kai ku kawo yaro sai aka kunce yaro aka bashi sai tsawa ce kai ku kawo mu muka ku kawo mu muka ce ya hamakallah me za ka yi da wuka yace na kuma. zan tsaga muku shi biyu ba a gane na waye ba kirke ya ɗauka a tsaga shi biyu ke ki daure bi shi ya daure ki ta daure bi fa qalat as-sughra la la taf'al yarhamaka Allah karama shi tace Allah ya ji kanka yarhamaka Allah kar kai haka kar yi haka huwa nuha danta ne bar mata ɗanta ne ni dama ina wasa ne eh ɗanta ne ita kuma babbar ta koma gefe to a yanka din ma a raba din ma eh a raba dama ba ta da kirki muguwa shi ko can fa ta san ɗanta ne aka kwashe amma wai ta zo ta ce la wance yaron ki ne kirki ya kwata eh ita wai ya za a yi dan sai mutu na wannan bai mutu ba wa dama ta karkarin dai kowa ya rasa take ya za ta ce na kan ne don ta kashe ko kowa ya rasa muguwa ce annabi da suleiman ya ce a kawo ƙara raba musu shi biyu ita ce to he dai a raban amma ni ba zan yadda akan nata bane he dai a raban sai wannan ta ce ya hamakallahu ni ina wata ne nata ne bar mata ta san dai da a ce an yanka ɗan nan an raba biyu gara dai ya rayu ko gungowa ne ko ma gun waye gara ya rayu sai annabi Sulaiman ya ce to danki ne ke ƙarya kike yi inda danki ne ba za ki yadda a raba shi ba har ki ce a raba din mana to ba naki bane kin san ba naki bane shi yasa faqara bihi sugura yace ke dauki danki ki goya ki sai ya ba ƙaramar me shaida to da me ya samu shaida har ya yanke hukunci ya ba ta babu wanda ya zo ya ba da shaida me ake kira irin wannan shaida? a ƙa'ida ana masu mutsar fiqhu me ake nufi da irin wannan shaida shaida da na. wani abu da ya yi kama ko irin wannan shaida ce annabi yusuf ya samu annabi yusuf ya zauna a babban gida ko mata ta waziri ko kuma in ce matar minista guda a matsayin baran gida kuma Allah ya kore masa kyau da sura ga hasken annabta ta kasa haƙura kullum tana ganin shi ta kasa jurewa ta kame sha'awarta rannan har ta kira shi yankinta gaba ɗaya yankin kuma lungu-lungu ne ka san gidan manyan mutane ba za a ce daga ka shigo kawai zai shige ga shi bukui ba kana shiga sai ka ɗauka ka shigo gida sai ka ga wani wani wani ne daban eh sai an ga sai an yi wata kwana kwana ma kafin ka gane kofar da za a wuce gaba in an wuce nan ma sai ka kar da wata duniyar da wai ina za a samo shi yana ta haka ta kira shi wannan yankin tana wucewa ana rufe kofa tana wucewa ana rufe kofofi sai ta so da shi inda take bukata ta ce mata haitalak ta ce haitalar. yanzu fa aiki ya rage naka abin da isa na kawo ka ka biya mun bukata ta kawai me ka iya don kai dole ka ne ka biya mun kuma wannan bukata ba kowa Allah ya tsare shi ya ce Allah ya ce Allah ya tsare ni wannan ba aiki na bane ai wannan ko da ba haramu ma akwai cin amana ina bawa da gidanki ya ciwo ni kuma ya maida ni ba bawa ba ya girmama ni ya kyautata mini ya aje ni tamkar ɗa ke kuma ina kallon shi tamkar uwa sannan in ci amanarsa ma'azallah ya yi ƙoƙarin zai juya ta kama rigarsa ta baya ya kya ta yage haka ya zo ya bude wannan kofar kakaf tana ta bi ya bude nan kakaf har aka iso bakin fada sai ga wuga a fada kirin aka ja aka yi aka tsaya ana jan burki kawai ne ta ce man arada ma jaza'u man arada bi alika su'an illa an yusjana wa alim ce ranka ya dade me ya kamata aiwa wanda ya nufin iyalinka da mugun abu ba abin da ya kamace shi in banta kai shi a kulle kawai me ya amfanin sa a je a rufe shi ko amar azaba ne da dadi mata ka ji sauri fa mata mata yanzu ya zai ya samu shaidar ba shi bane ita fa mai kaman mace mai daraja ce a garin duk ita ce mace ta lady hmm. ya za a ta nemi yaro irin wannan Eh? gashi kuma an yi arba an yi waje da gudu eh yanzu ina shaida yake yace oh kiya wajadni anna ce ranka idan dada ita ta neme ni wallahi ni ba ni na neme ta ba wallahi ta ta neme ni Ke ƙarya yake yi ya za yi neme yaro irin wannan yanzu a wa za a ba gaskiya ita kuma ita ta fara ƙara yanzu shi kokarin kare kansa zai ya ce a'a iya rawa ta ne Allah ita ta ne ne to fa shahida shahidun min ahli to anan ne aka samu wani mai bada shaida ya bada irin wannan karina yayi shaida irin wannan karina sai ce da yanzu kun san abin da za ka yi ranka ya dade ce tunda ta ce gashi nan ma ai har muna ta kokowa da shi har kayansa ya yage sai ce to a duba kayansa din ta gaba ya yage ko ta baya don in ta gaba ne yana ta kokari kina ja ne har ya yage in kuma ta baya ne yana gudu kina kamo shi ne ya yage lokacin da ya duba fara'a qamisahu qudda min duburi sai ya ga kawai kayan ta baya yage wa kaza ba sai ta zama ta yi ƙarya wa huwa min as-sadiqina sai zama shine mai gaskiya kaga shaida karina ne ba wani wanda ya zo ya bada shaida lura da karina aka yi to shi ma annabi Suleiman sai lura da karina anan yanzu a yanka shi kawai a raba muku je to a raba mana ni dai ba zan yarda ba wallahi dai a raba mana dai ke to kariya kike wallahi ba ban bane eh to haka ma ya za a iya ce shi yake shi yake neman kuma rigar ta yage ta baya ƙarya kike yi kaga irin wannan na ce garin haka ana tsara cikin shaida alkali in ya rasa ya zai yi kai yayi zafi sai ya ba ku lokaci sai a dawo ya ba da lokaci ya rasa yadda zai kai rika duba na an gane sai a samu wata hikima da za a loba ku abu ko wasu tambayoyi ko a sa ko wani aiki wanda ya yarda da irin wannan ya ce to ka ni shine ne Allah ya kyauta faɗaɓa shi ne yanke musu hukunci da cewa wannan yaro na ita wannan baiwar Allah ne ba naki ba ne. samu tsaya nan sai Allah ya kai mu kama kun ka ko to ai ka san da gawar yana da hawa sosai kamar ya samu ina ga akwai magani da shafa nan yana da kuzari eh sassa ga mai Eh, a ne yanzu kan kana kokari ayyukan kana aikin ah, ka sosai tunda har yana yanzu ba yadda mutumin ka yana kokari to Allah ya Allah ya kyauta ya tambaya in akwai na'am na'am kamar irin addu'a nan da ake yi ya rasu da kwana ehe kai Allah ya sa ka bar ka gane da ya yi mm. kana da makwabta shi mm. eh. to yace menene hukuncin toya masa da ake yi ranar uku ga mutuwar mamaci to sai mu duba matar cikin kayansa ne aka gasa aka soya ake rabawa ko ko wani ne ya bada garinsa aka yi sadaka in wani ne ya bada garinsa aka yi sadaka don kashi ba wani kashi ba ka gane don ba tsafi aka yi ba matsayin addu'an ne aka ce an yi bidi'a ka fahimta yawa amma idan duk cikin garinsa ne da ya bari Lumbun sa aka shiga aka ɗebo to haramun ne sun kayan gado sai a raba gado ba a tabawa in mutum ya mutu ya bar abinci ba a taba abincin ya zama na gado ta fahimta yawa amma idan wani ne ya kawo ya ba da sadaka wannan don kashi abincin ba zai zama haramun ba yawa taron da aka yi ne dai baya da asali don ba a yi shi akan gaba ba ba samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shi ba ka fahimta sauwa yara hmm. ya hmm. za a raba ba za su ci ba ku aka ce ku taimake su da abinci shi ne irin abincin da ake kaiwa sadaka gidan yauwa don ba zai yi a ce matansa biyu da 'ya'yan su kaɗai ne kawai za su yi gado ba ko in kuma su kaɗai ne za su yi gado ga mini yanzu idan aka dafa abincin za a iya raba abincin daidai da yadda gado yake kila ita wannan matar abin da za ta ci wani yaron ɗan namijin din ba zai ci ko fatansa ba hmm. to kuma ai ta ci da haƙƙinsa eh amma ko da ya ci da shi kayan gado ba kowa iya kashin sa zai ci to ya za a yi a dafa abinci a ce tunda dukan mu mu ne magada mu dafa mu zo mu ci yanzu yanda zaka ci in zai tsaya iya kashin ka zaka shiga cikin kashin wani shi yasa ake so idan irin haka ta faru har ba su da shi to daga sun mutu daga ya mutu a gaggauta raba gado ko a bashi haƙƙinsa ka fahimta kuma nan din dan sakin da za a bada kafin raba kuma ku ku ne za ku taimaka musu da abin da za su ci sadaka kafin raba amma idan aka ɗebo rumbunsa aka yi ta dafawa ana ce wayan su wannan zaman makokin ma da ake na dirshan abincin gidan ne za a ta dafawa a yi ta dafawa eh. a yi ta ci kawai haramun ne الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون fi بطونهم nar فيصلون سعيرا السلام عليكم وعليكم السلام نعم riga riga ga wanda masala muna riga kan naira biyu ehe sai mutum ya kawo min yau ya nuna min kuma yana sauri sai ce masa gaskiya kun da kana sauri za ka biya da express express za ka ban ko dubu biyu ko biyu da biyar haka ina to ciniki biyu a ɗaya bai da kyau ka gane ciniki biyu a ɗaya bai da kyau amma ba inda ya fi muni da rashin kyau kamar idan haƙƙin wani za a danne sai a yi masa wani ma yana so ɗin a masa sai a ajiye nasa sai a maka sai ka ƙara kuɗi to shi ya fi muni amma idan shi din yake maka ina da uzurori kaga da ba ina da damuwa don haka ba zan samu in tsaya maka dinkin nan ba don akwai abin da zan je don idan kaza nayi kaza anan ne zan dan samu abu kaza da kaza don haka ba zan samu damar tsayawa a dinkin nan kawai da sai na tako daga gona ko sai na sai nawa ne kake samu a can din ni zan iya baka don mun ina sauri sai ku daidaita aika sai dan wannan lokacin da zai je wancan wannan ba ba matsala ya halatta ka gane yace amma in zaka in sauri kake kaza ne in baka sauri kuma kaza ne two in one to wannan shi ne ba shi ka gane yace amma idan haka kawai ba haddan ne yakin wani saboda wani uzuri da kake da shi yace zan sai wannan tayin na uzurin ni ka zauna kamun zan biya ka kaza wannan ya halatta ka gane yawa Allah ya taimake mu wa yace kamar rarraba kuɗi da ake yi a masallatai a ce ana baran addu'a yaya hukuncinsa yake yake eh ga mamaci ce babu wata ka'ida da aka zana ga hadisi da za a bi masallaci masallaci ana raba kuɗi don neman addu'a amma ya halatta a ce muna baran addu'a ga ɗan uwanmu da ya rasu yan uwa musulmi a taimaka masa da addu'a wannan ya halatta matsala matsalar da take damu mu fake nan mu wai limamin mu baya samu ya taimaki sai an mutu shi ya yi mutuwar tsaye kuna kallon shi ba za ku taimake shi ba sai jari ya kare, ya zo a ce malam gashi a taimake ni da addu'a sai in wani ya mutu a ce malam ga wannan a yi abun sadaka a yi addu'a to ya zai yi malam ba zai rika fatan Allah har sa haka ka faru ba eh? to in ba haka ba bai samun miya. Eh. ya kamata gaskiya mu faɗaka yanzu kam limaman nan mu rika kulawa da su limaman mu alarammomin mu da suke karanta da yaran mu duk fa cikin matsala suke ba ma kula su sai abu ya dame ka kawai kaje kaje ka ce malam sai makamun da addu'a ga wannan to ba ya ta fama Allah ya sa mu ta dame ku ba a ƙara zuwa wajen shi ba to ku ba kwa taimako don Allah sai bala'i ya zo haka kamata a ce an yi wa liman an masa adalci ai ka zo ka miƙa wa liman naira ishirin ko hamsin ma gaban jama'a ma to ta shi kai ai hmm? ya kamata limamin ku mai mutunci ne in za a yi maka abu a masa hoɓɓasa a firrance a ganshi cikin walwala kawai a ganshi cikin nasara ko da yaushe don shi ne babba a wurin ku to amma ya zama na shi ne ke da yamutsatsen riga shi ne hularsa bakin ya gwaigwaye shi ne da silifar dinsa dunduniya a ƙasa eh? haka ya yi zai yi ba wallahi yawanci abin da yake damun mu kenan wai sai a kuma sai ga su din kansu kuma limaman in irin haka din ne kaga ana ta rikici in an samu wannan dan kudin sadakan nan ne a zo wajen rabo din ga ana ta gardan da ni karshe da dalilin haka kuma a koma a ta jifan juna da yafin kan kudin sadaka duka rashin kondisho mai kyau ne limamai kulawa ake da su don Allah mu rika ji ko da ba mu da gwamnati mu ba mu da kaɗin kai ne eh? a matsayinmu na jama'a da muke sallah a bayan limamin mu ba za mu taimake shi ba sai kawai mu gane shi cikin wahala sai abu ya same shi mu kawai sai mu je mu ce maka ga 20 ga 50 ayi addu'a akwai matsala ya taimake mu gaskiya wuri biyu din nan kullum ina mana nasiha akan mu canja tsarinsa limaman malaman da suke karantar da yayanmu tsarin tafiya su gaba ɗaya na wulaƙanci ne ko musulunci bai ɗauki wulaƙanci ba al-islamu ya alwala yula alai ko musulunci shi yana ɗaukake ne sama da duk kowa ba a ɗaukaka a kansa ku duba ‘ya'yanmu yadda za su jefa suna ta cewa a taimake mu za mu mutu ku ji wata bara sabuwa da suka ƙirƙiro eh ko ku taimake ni da abinci zan mutu yunwa za ta kashe ni ya yake wannan eh? kuma babansa wani shanu gare shi tumakai rumbuna cike da abinci yana da gatansa ya zo yana ce a taimake ni da sadakar abinci zan mutu wani wulaganci mai tuwa to in sabon salo ne waye ya kirkiro shi da ka tashi ɗauko shi ka kawo shi gun malami mana ga ka ga malam ga kuma abin da malam ga wannan na ɗan nan ne ba na buƙatar yayi wani abu karatu nake so ya yi. Eh? ga tallafinsa ga tallafinka in matsala ta same shi bai da lafiya ga wannan ayi gaskiya suka eh? faɗa suna jin yunwa eh. da gaske ne eh, to ina abincin yake sun zo sun yi yawa alaro kafin wannan ya fita alaro kafin wannan ya fita alaro to kuma shi uban kawai ya tura shi wai tafi makaranta to yi ya tafi makaranta ne zai ci eh ana rashin lafiya ana rashin ana dauda ana rashin sutura duka wannan kawai ka ce ka ji makaranta ko kuma ka kawo masa kaman uku yake malam ga ga ɗalibai na kawo ma madalla madalla sai ya haka waje ya ɗauki ɗari biyu ce ga malam sai bulala ah, wai ga ɗari biyu a sai bulala ya kama hanya ta rike na ya ba ku baya wai ɗari biyu zai ba ma'aran ma wai sai bulala kuma an kawo su da an cinye kayan don Allah don annabi wannan ba wulakanta yayan kai ba to ana ran ma zai dafa abinci ya basu ne zai iya yana fama da iyalinsa da Allah yake dole ya ciyar zai iya ciyar da naka ne dole iyalin su tafi bara kuma ba su kaɗai ba sun yawa wannan wulakanta yayanmu muke yi wulakanta yayanmu muke wallahi kuma babu matakin da ya kamata mu ɗauka kamar mu ɗauka haƙƙinmu ne mu karanta da yayan nan tunda mu ne ba za mu yi ba to mu je mu ba malamin da zai karantar da haƙƙin mana amma kawai an tura mana wani lokacin yaro ya yi rashin lafiya gashi kwance malam ya rasa yadda zai yi malam a kai shi asibiti wa'yansu na makwabta kai araman nan da rashin imani shi sai ka ga yaron nan rashin imani ne wannan ba zai kai to ya kai shi asibiti asibitin nawa yi da yaya zai kai shi asibiti ubansa dungura mai yayi su uku ya bashi yobe ko ɗari biyu yace sai bulala eh ko bulalar zai zo ya ta mutu shi na allura ha yanzu za ka ɗauki 'ya'yanka ka kai su kwaleji makaranta ka ce ga yobe kita eh dole fa sai ka gama komi tukunna ka gama biyan shekara ka zima a kai shi kuma komi a zai kayi to wannan kuma na addini sai ka kyale shi shine wulaka al-islamu ya al-wa'yu ya kamata da musulunci ke da wannan tsarin Hmm? mu mun ɗauka wai haka ɗin shi ne asali wallahi tsintarsa aka yi hanya ba da haka sahabbai suka yi karatu ba ba da haka suka karantar ba rashin ba da hankalinmu ne akan ƙimar al'amuran ba ma ta abu ba mu ɗauke shi da ƙima ba kuma abu ne muhimmi ba abun da ya fi kamar karatun alkur'ani ba mutumin da ya fi kima kamar mai karantar da alkur'ani ba wanda ya kamata a girmama kamar mai koya muku alkur'ani mai karantar da yayanku yanzu kuma ba wulakantattu kamar masu karantar da alkur'ani wannan ya kamata mu lura da wannan In da a ce muna kulawa da ba dan gata kamar mai koyar da qur'ani shi ya kamata a ce ya fi kowa gata ba wanda ake kula da shi kamar limani don shi ne jigo duk matsala gunsa za a zo ba malam ya kaza yake aka ramaka kallawa ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya kaza yake kuma shi ne yake da haƙi ya tara ku ya karantar da ku addini ya faɗakar da ku abin da ya hango wanda ba ku hango ba tun yana cikin damuwa yaushe har zai yi wannan tunanin eh hazo ya tange ta nan gajimare sun toshe can yaushe zai gabarin wata eh? to duka an zama dudun kenan to Allah ya taimake mu don haka baya da wani asali wannan rabawa da ake yi a samu kuɗi a rika bin malamai ɗari biyu ɗari uku ko ko kuma a zo a taru sai a debo. da goro da Mata a kulla dan watsa kuɗi na malamai na addu'a duka wannan tsari ne wanda yake na bidiya ko ɗaurin aure a ce ina na malamai kuɗin malamai eh. in aka zo aka aje tiran ba kuɗi a kai sai su bi kula tiran <laughs> eh wai ina kayan addu'a mu ba mu ga kayan addu'a ba wai ba su ga kayan addu'a haka wani kayan addu'a eh. eh har da kudin zaure goro ma in za a kunce wai ya ki kuntuwa sai an biya sai an biya igiyar da za a kunce goron ma sai an biya ai ta al'ada ne sai ka ce lokacin maguzanci abinda za a yi minti goma sha biyar an gama sai ku ɗauki awa guda ana ta jira Allah ya sauwa kuma a hakan din sai su samu wani ya dade bai samu ɗari biyu a jihu ba aka ɗan raba wannan ya samu ɗan yobe ya da kuɗin sayan goro ya samu wannan ɗan goron da kuke raina fi yana jin daɗi sai ya yi sati yana gudura kaɗan kaɗan. Mm. to ba kuɗi yake ba mu kwabawan Allah. Eh la'aulan da ake rubutawa ma wasu duk sun wa'ai ba sa so. <laughs> mu yi annabi salati كما صليت وبارك سبحانك اللهم الحمد لله